alhalifu billahi wal uzza rantsuwa da lata wa da uzza duk kuma kai qala akhbarna abu daud قال حدثنا الحسن ابن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن مصعب بن سعد عن ابيه قال kunna nadhkuru ba'da amri wa ana hadithu ahadin bil jahiliya ita suna da rasu tattaunawa shi kuma bai jima ba da musulunta fa halaftu billati wal uzza billati wal billati wal uzza yace sai rantsuwa da lata da uzza yace wallati wal uzza fa qala li ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ma qulta i'ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbiruhu suka ce baka kyauta ba abin da kai ba daidai dace ba je ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bashi labarin abin da kai fa inna la naraka illa qad kafarta mu dai muna ganin ka kafirce da rantsuwa da lata da uza kai ka kafirce ke fa ataituhu fa akhbartuhu sai zai ba ya ba manzo Allah labari cewa yayi rantsuwa da lata da uzza fa qala li sai manzo Allah ce qul la ilaha illa Allah وحده لا شريك له ثلاث مرات <coughs> كفدي wannan kalma su uku وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ka nemi tsari daga Allah ya kare ka daga shaitan su uku watful an yasarika ثلاث مرات ولا تعد da tufa a hannun bangaren hagu kada ka koma yin wannan abin wannan hadisi sanadin shi da'ifi ne amma mazmunin shi abin da ya faru kenan na da suwa da lata da uzza ai ya kai matuka cikin mummunan mummun aiki wannan ya mummunan aiki kenan ko to da ya kamata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fishi ya ta fada ya ta mun ya ce a'a ga yadda za yi ga yadda za ka yi na duk abin da ba a so ya faru sai a iya kokarin da za a yi kar ya faru in ya ga ya faru kuma fa magani ake nema masa magance shi za a yi ba za a ƙara kuma lalata shi ba ne sai a magance shi ya riga ya yi to mai iya kafirce bai kafirce ba yi, abu ya riga ya faru kuma ya musulmi ne ya ce garibu ahadin bil jahiliya ina mana garibu ahadin bil jahiliya mana ya musulunta bai jima ba mana ya bar ma ke na garin musulunci sabon musulunta sabon musulunta da tsohon musulunta duk ba musulmai ba da wanda ya musulunta yau da wanda aka haife cikin musulunci duk sunansu musulmai ba haka bane ba eh, wanda ya musulunta yau duk laifuffukansu babu kamar yau aka haife shi kai da aka haife ka cikin musulunci kuka musulunta shekara hamsin baya musulunci ka na nan laifuffuka ka kuma suna nan sai dai wanda Allah ya gafarta ku eh ma'ana da za ku fadi ku mutu yanzu yanzu ya musulunta yana karban kalma a shahadu Allah, ilaha illallah wa ashhadu Allah muhammadar rasulullah ya musulunta kenan kai kuma cikin musulunci ma aka haife ka sai duk kuka fadi kuka mutu shi yana da abin da za a auna eh yana da abin da za a auna babu kai kofa shine musulmi ne ya faɗi la ilaha illallah ko faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ba haka bane ba ai amma ta ai mu fahimci ba mu ko fa'ilin da'awa daban fa'ilin jihadi daban ko eh goma tsatsu shi ke sa a rasa mafita kuma a rasa yadda za a yi قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابيه قال حدثني مصعب ابن سعد عن ابيه قال حلفت باللات والعزى اتيان رسول لات والعزى فقال لي اصحابي بئس ما قلت قلت هجرا كافر ابن باش لك يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال سنزور قد أمم الله سيتي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفص عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعود wannan abin da manzon Allah ce ce la ilaha illallah akan me ya fita musulunci ne ko yana ciki eh da ya faɗi wallati wal uzza ya kafirce ko bai kafirce ba ya yi kuskure to sai aka ce ce la ilaha illallah to in mutum ya faɗi la ilaha illallah in dama abin da ya faɗa ya kafirta shi yanzu ya dawo cikin me cikin musulunci kalma ɗaya shi ke ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya zama musulmi ibrahim kasar cika rantsuwa cika rantsuwa in mutum ya rantsuwa wallahi sai ka zo mu ci abinci ai wallahi sai ka zo gida ai ka yi kokari ka cika masa rantsuwarsa kada ka bar kafara ta kama shi an fahimta qala akhbarana muhammad ibn musanna wa muhammad ibn bashar عن محمد قال حدثنا شعبة عن العشس ابن سليم عن معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب قال amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in manzo Allah ya koya mana abubuwa guda bakwai ya umurce mu akan sai ya umurni akai amarana bi bail janaiz ya ce mu raka janaza aje ai sallah a raka shi aje a binne shi wa iyadatil maridi da dubiyan mara lafiya wa tashmitil atisi da yi ma wanda ya atishawa addu'a ya addu'a ya ce ya atishawa ce alhamdulillah shi kai masa addu'a kace yarhamukallah wa ijabatu wa ijabatu da'i in mutum ya kiraka ka zo gidan shi ku ci abinci ku koyi wani abu in ba wani wani munkari ka sani ba ka amsa addu'a wa nasril mazlumi da a taimaka ma wanda aka zalunta wa ibraril qasami da kuma cika rantsuwa wa raddi salami da amsa gaisuwa aka ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa dama gaisuwa gaisuwan musul fi fiha salam a cin aljanna ma sallama ake yi to me ce ce gaisuwa me gaisuwa me ce gaisuwa at-tahiyya me ce gaisuwa ban ce ya ake gaisuwa ba ban ce ya ake gaisuwa ba me ce ce gaisuwa gaisuwa mana abubuwan da mutum dan adam ke duk akwai magana a ciki akwai ma'ana a ciki duk wa'ansu abubuwa da akwai ma'ana a ciki daga zarar kasa babbar riga mai kwado da linzami ka tsora ta maka tsora abu duk wanda ya san ya san mutumin ina ne wannan rigar magana ce tana nuna wannan dan mutumin arewa ne a arewacin ma akwai hular da za ka sa a san wannan mai dugur yar mai dugur ce wannan yar kamaru ce magana hausa ce daga daidai ludai kwariyan cin abinci da an gaza da kwariyan annan wannan wannan ludayi daga nijar daga niger aka yi shi magana ce duk wa'annan maganganu daga zarar ka sa kuma ɗan karamar riga ko kai bature ne ko kuwa ɗan baran dan turawa ba haka ba ba ba hausa ba magana ce ai duk komai hausa magana ce ake to sallama din ita ma magana ce ai baicin an magana an faɗa da baki me take nunawa ma'ana gaisuwa tana nuna iya murnar da kake da haduwa da wanda ka hadu da shi kana nuna mishi gwar iya murnar da kake kuma murnar matakai ne in babu wata murnar salamu alaikum ba shi kenan ba in kana murnar salamu alaikum in murnar ta ci gaba salamu alaikum har kana taba kirjinka in murnar ta kai matuka salamu alaikum ka kama hannun shi a ah, wallahi sai ka zo mutum ma'ana da gaisawa da kake kana nuna iya murnar da kake game da wannan mutumin da ka hadu da shi ko da ganin salamu alaikum shi kenan ba ba haka ke ba wanda kake murna da shi saboda haka salamu alaikum tana sai ka nuna hakora ma sai ka yi murna sai ka yi mabushi in murnar tana da yawa kuma salamu alaikum sai an kama hannu an girgiza to in ta kai yana nesa shi kai salamu alaikum Ka ka dan yasa ina ba ra salama kai mishi haka eh mana yana zuciyarka kenan duk abin da ke zuciyarka me matsayin shi a wajen ka yana da kula babba ne to wani kuma ba kama hannu a ah, wallahi sai mun je mun ci abinci wallahi sai mun shiga gida wallahi sai ka zauna ba ka bane ba to gaisuwa gaisuwa kenan eh gaisuwa ma'anar gaisuwa kana nuna ma wanda ka hadu da shi iya murnar da kake da haduwa da shi musamman sama ne salamu alaikum ba shi kenan ba man halafa ala yamini fara ghairaha khairan minha wanda ya rantsuwa ba zai yi abu ba sai ga yin yafi ko zai yi abu sai ga rashin yin yafi to me manzo Allah ya koyar da mu a cikin wannan shine zamu gani ko qala akhbarana qutayba qala hadathana ibn abi adi an sulaymana an abi sayyid an an zahadami an abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ala al-ardi yaminu ahlifu alaiha fa'ara ghairaha khairan minha illa ataitu maza ce duk wata rantsuwa da nai duk wata rantsuwa da nai kan wani abu sai na ga akasin wannan abin shi ya fi to sai na yi abin da ya fara illa a ataitu ma'ana manzo Allah iya rantsuwa ba zai abu ba ya ga yin yafi sai ya yi abu yi rantsuwa sai abu sai ga rashin abin ya fi sai ki yin abin yanzu abin ma'ana saba ba rantsuwan ake magana to akwai kafara ko ba kafara eh akwai ko babu akwai kafin ka yi abin ko bayan ka yi abin eh kafin a yi abtu ga shi nan dama imamun da sa'ayi ba masu dalla shi ka ce to buji mana imamun sa'ayi tun da ya kawo a yana da nashi fahimta ko alkafaratu qabla kablan hind kafara kafin ka karya rasuwar taka kuma ya zo ya ce kafara bayan ka karya raso ya halatta kai kafara kafin ka karya raso ya halatta ka karya raso sa'annan kuma kai kafara duk kowanne ya yi قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين yace na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'a tawaga mutanen bani ash'ar kabilan ash'ara eh, abu musal ashari suke nastahmilu muna neman manzon Allah ya dauke mu ya ba mu abin hawa za a je yaki fa qala sai manzon Allah ce wallahi la ahabilukum wa ma indi ma ahamilukum jiya aka zo wata ta bugu suka malam je ai maganar rantsuwa jiya karatu manzo Allah ce la wa muqallibul gulam wai to manzo Allah ba ya rasuwa da wallahi kenan nace a'a ba a faɗi haka ba manzo Allah yana rasuwa da wallahi ko ba yi Ya gashi yayi ko wallahi la ahamilukum wa ma indi ma ahamilukum wallahi ba zan ba ku hawa ba ni da abinda za ku ku hawa ba ni da dawaki ba ni da rakuwa ba da abinda zan ba ku ya za a yi kuma labisna ma sha Allah so muka zauna fa'uciya bi ibilin muna zaune wajen shi ba mu tafi ba sai aka kawo rakunma amara na bi thalathi zawdin sai ce a ba mu garke guda uku ko kwaya uku ko garke uku falamman talaqna qala ba'duna li ba'd da muka kama hanya muna tafiya bayan mun dauki mun karbi abinda manzo Allah ce a ba mu sai wani suka ce la Allahu lana anya wannan abin da muka karba za zamu samu albarka a ciki mun je mun takura ma manzo Allah ya ba mu anya zamu samu albarka a ciki أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستحمله فحلف أن يحملنا أن يحملنا منذ وجم منذ الله مكتي إمام أبره وآية رسوله بزي إمام با قال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له sai muka zo jan manzon Allah muka ce mun zo mun matsa maka ya manzon Allah mun ce ka ba mu abarha ka ce wallahi ba za ka bayar ba to gashi kuma ka bayar fa qala sai manzon Allah ce ma ana hamaltukum bal Allahu hamalakum ba ni na ba Allah ne baku Allah ne baya ba ka bane ba Allahumma la lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd inni wallahi sai manzo Allah ce ni na rantsi da Allah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa kaffartu ay al kaffara eh, qabla al hinsa aw ba'da al illa kafartu ayyamini wa ataitu alladhi huwa khair sai na bi kafara sannan nayi abin da naga yafi na ce wallahi ba zan ba su ba kuma bayarwa shi yafi lokacin ba ni da shi ne sai na samu to sai na yi kaffara sannan sai na ba su eh. a'a me ya fada wallahi la ahmilu Ah, eh? sai da ce wallahi ma a hamilu da ce wallahi ma indi ma a hamilu akwai bambanci ko ba bambanci wallahi ma a hamilu wallahi ba zan baku ba ba zan yi ba tun ba ne da abin da zan bayar abu ne guda nawa kan bai aka yi rantsuwa rantsuwa ya tabi alhalin alyamin ya tabi ku ala la a hamilu kuma au ma indi ma a hamilu la a hamilu mafhum إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين دول رزقه fara'a ghairaha khairan minha sai ya ga wani abin da ya rasu a kan shi yin abin ya fi ya ce ba zai yi ba sai ga yin ya fi ya ce zai yi sai ga rashin yin ya fi ko ba zan bayar ba ko sai ga bayarwar shi ya fi falyukaffir an yaminihi ya yi kafarar rantsuwarsa waliyati lalzi huwa khairu sa'an nan ya karya rantsuwa wannan nasoshi suna nufi a yi kafara kafin a yi abin nassi ne ko ko zahiri ne nassi ne ko zahiri ne zahiri ne nassi ne ko zahiri ne zahiri ne saboda me saboda al'atsu bil ko قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المؤتمر عن ابيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال idza halafa ahadukum ala yaminin in ɗayan ku ya yi rantsuwa fara'a ghairaha khairan minha ya ga wani abin da ya rantsa ya kai din shi ya fi falyukaffir an yaminihi wal yanzur alladhi wa khair falyatihi sai kai ka fara rantsuwarsa yayi abin da karya rantsuwa wannan duk zahiri ne na sai kai ka fara tukuna ba nassi bane li'annahu atafa bil waw والعطف بالواو لا يقتضي ايه مجمع زيد ba تبقى ان yana الله insha Allah wata rana manzo Allah ya shiga kasuwa ɗan kasuwa ya shiga ya shiga kasuwar ga ya shiga rawa nau ya shiga mai ba kasuwanci ake yi ba ana kasuwanci gadan gadan ya ce ya ma'asharar tujjar sai suka ji daɗi suka ci da ana kira musa masira dillalai ga manzo Allah ya ba mu suna mai kai ya ce ya ma'ashar tujjar ɗan kasuwan ma sai da manzo Allah ya kira masu ya ma'ashar tujjar kala lahum ƙaunin layyinan au ƙaunin qalizan <laughs> eh eh, eh. Eh. me kake so ka faɗa eh kafara kenan sai ka tambaye su shi kadai suka yi ko bayan sun iska istighfari sun je sun fara eh sun tuba ne nan da nan da suka je sun yi kafara ka sani ka tabbatar da sun yi kafara ko ba su yi ba to sai ka tabbatar da kuma sai ka zo kai tambaya yanzu ba ka da hujjar cewa istighfari kadai suka yi ba su yi kafara to muna tafe muna tafe mutum ya rantsuwa ce insha Allah ko in mutum ya rantsuwa sai na kusa da shi ce insha Allah ya wadatar yau ba karambani na imamu da sai ba ya masa قال اخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الاعلى وذكر كلمه معناها حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير الكفارة بعد al إن كفارة باين bayan ka karya rantsuwa قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man halafa ala yaminin duk wanda ya yi rantsuwa fara'a ghairaha khairan minha sai ya ga wani abin da ya rantsuwa a kashi ya fi alkhairi falyati allazi huwa khair wal yukaffir an yamini hal al-hins qabla at-takfir aw at-takfir qabla al-hins y'a hadar kan karya rantsuwar ne gaba kafin ka fara ko ka fara ce gaba kafin karya rantsuwar an gade ko shi yasa ya ce babu mece babu alkafaratu ba'da قال اخبرنا حناد بن السري عن ابي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم عن تميم بن طرفه عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأتي الذي هو خير وليكفر إيه رزوها يقع أبن لي رزوها كي سيب الرزوها يجي أبن لي في الخير سيكفر وليكفر وليكفرها قال اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهزو ابن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد العزيز ابن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة يحدث عن ابي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو زارا عن عبده أبي الأهوس عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله إيش يا منزل الله كذا دم بابا أنا نزلنا تنبيش فلا يؤتيني ولا يسل ولا يسلني نزلنا ركون شي أبو الله تنبيش أبو يكي يبادر يكي سادة زمن ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني Sa'an na yazo yana bukata zo kuma ya roke ni wa kan halafta Allah yau da na roke shi ya hana ni ɗin nan ji zafi sai na rantsuwa ba zan ba shi ba shi kuma zo yana bukata yanzu ina mana na yi rantsuwa ba zan ba shi ba ba baka da abin da ba shi, ko ya rantsuwa in na samu ya zo ba zan ba shi ba ko ko a'a bayan ya hana ni sai ni kuma Allah ya buɗa ni sai gan yana bukata ya zo ni kuma ne rantsuwa ba zan ba shi ba saboda na ji haushin wancan ɗin wala asilu la Allah utiyahu wala asilu sai na rantsuwa ba zan bashi ba zan sadar da zumuncin da ke tsakanin mu ba fa amarani an atiyar nabi wa khair wa ukathiru an yamini zai ce kai abin da yafi alkhairi ka bashi ka sadar da zumunci sai ka je kai kafara shikenan magana ta kare saboda dama manzo Allah ce laysal wasil bil mukafil laysal wasil bil mukafil ba mai sada zumunci shine wanda ke buki ba in ai ma kai buki kenan ai ma ne kai dole kai ai amma wanda aka yanke maka zumunci kai ka sadar da zumunci ya hana ka kai ka bashi to ka sadar da zumunci kuma yana da wahala yana da wuya eh جيسا ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إن كي رزقها غا أكسر رزقها شين يتي فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ككري الرزقها سألنا كي كفارة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سمره قال قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير خير منها وكفر عن يمينك قال أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال عبد الرحمن ابن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك wannan duk suna nuna kafara bayan an karya rantsuwa kenan wa'ancan kuma kafara kafin a karya rantsuwa kowanne aka yayi kenan ko al fi ma la yamliku mutum ya rantsuwa akan abin da baya mallaka ko yayi bakance akan abin da baya mallaka me kenan قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأهلس الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر ولا يمين فيما لا تملك ba za ka yi rantsuwa akan abin da ka mallaka ba ko kai ba bakanci akan abin da ka mallaka ba wala fi ma'asiyatin ba za ka yi rantsuwa ko ba ka ci a cikin sabon Allah ba wala qati'ati rahimin kada ka yi rantsuwa a kan sa'in yanke zumunci duk kada kai ba a yi man halafa fastathna wanda ya rantsuwa sai to togace ce insha Allah me ke hukunci kala akwara ne ahmad mulsa'idin kala haddasa habbanu kala haddasa na abdulwaris kala haddasa na ayyu an nafi'in an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wasallam kala man halafa duk wanda ya rantsuwa fastasna ya ce insha Allah fa in sha'a maza in ya gara ma ya aiwatar da abin wa in sha'a taraka gaira halifi in bai gara ma kuma kare aiwatar aiwatar kuma bai karya rantsuwa ba mana in yace in sha Allah ya gara ma ya in bai gara nan ba ka fara kansa alniyatu fil yamin niyya a cikin rantsuwa za a yi rantsuwa akan niyyar wa za a yi eh, eh. Mm-hmm. ibn ba ya ce al-istisna usana <laughs> wai kai rantsuwa zuwa shekara kace insha Allah ya yi <laughs> amma malamai suka ce a mm-hmm. eh. eh. oh. a idan aka yi bata yi ba ayan ba ka mallaka abu ka rantsuwa a kan shi ka rantsuwa a kan dukiyar wani ya zama ya zama shirme ke babu shi ke rantsuwa eh. Eh. a ko da niyya ko ba niyya je kai rantsuwa ka ce insha Allah wa take shi kenan ka toga ce maka insha Allah zan baka insha na yi rantsuwa da Allah zan baka insha Allah insha Allah ya soke rantsuwa mana ya gyara maka rantsuwa ne in ya bayar ya yi daidai bai bayar ba baka da ba za ka neme shi eh eto ya samu hanya sai ka hana shi sabon hanya shari'a ta ba shi hanya sai ka hana shi anniyatu ne yamini niyya a cikin rantsuwa akan niyyar wa za a yi wanda zai yi rantsuwa ko wanda ya sa a yi rantsuwa hadisi guda ya kawo kowa ya sani innamal a'malu binniyat قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا Ibrahim, بن حيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد Ibrahim, ana عن علقمه بن ana عن عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية مقابلة الجمع بالمفرد إنما الأعمال بالنية يختلف عن إنما الأعمال بالنيات لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسم آحادا ولكن مقابلة الجمع بالمفرد يقتضي أن الأعمال الكثيرة تكفي تكفي يكفي تكفي فيها نية واحدة wa inna ma limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulih fa hijratuhu ila allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi an-niyyatu fil yamin ki wannan niyyar da za a yi rantsuwa akan al-yamin ala niyyatil mustahlif ne ko mustahlaf wanda za a sa yi rantsuwa a kan niyyar shi za a yi rantsuwa ko wanda ya sa a yi rantsuwa a kan niyyar shi za a yi rantsuwa to imamu na sa'i zai a baya son karambani zai faɗa da kai tahrimu ma ahallallahu azza wa janna haramta abinda Allah ya halatta Allah ya halatta ba sai kai ka haramta ko ya haramta ka halatta قال أخبرنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جاش فيشرب عندها عسلا ina na aisha ce manzo Allah fai kan je zauna wajen Zainab ya dau lokaci yana shan zuma to ya za mu yi mu hana shi fatawa fatawasaitu ana wa hafsatu sai muka shirya ni da hafsa anna ayyatuna dakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam faltaqul inni ajidu min kariha maghafir sai muka shirya ni da hafsa in ya shigo wajenki ce ya nake jin karin karin magafir ga magafir wani karo ne wani abu ne da ke fita ruwan da ke fita cikin bishiya ne kan bishiya yana da karni ke hafsa manzo Allah ya shoki ya nake jin karni magafir tare da kai kamar karo ni kuma Aisha ita kike kuma in shoki faɗa masa to kaga ai an samu abu biyu kenan sai manzo Allah ya ce hanya kuwa shi kenan akalta magafir ka ci magafir ne فدخل على إهداهما فقالت ذلك له فقال لا sai shiga ya shigo wajen ɗaya su zai gaisa sai a ɗaya nake jin ƙarni magafir mu ka ci magafir ne gaga shiri ko inna kai da kunna la sai ce la bal sharibtu asalan inda zainab binti jahsh wa lan a'uda lahu a a zuma na sha ba zan koma zuwa sha ba zuman kenan sai suka ce eh to zuman da ka sha din nan Eh, kudan da kasai kudan mene kudan zuman da ya kasaitar da zuman ya ji ya yi kiwo a kan bishiyar magafi shi sa akwai karnin magafi a cikin zuman sai mazu alfi walan uda ba zan koma shan zuma wajen zainab ba mahallu shahid da shan zuma wajen zainab haramun ne sai ce ba zai koma ba fanazalat ya ayyuhan nabiyyu لما تحرم ma أحل الله لك tabtaghi mardata أزواجه wallahu غفور رحيم kowa ka baka isa cika ce ka fi karfin mata 100 bisa ba ne matukan kuma sun kai biyu uku ba yadda za a yi sai ya shiga saboda kowa da darajar da Allah ya bata na na aisha allah ya ba ta daraja ita ce kadai mace da manzon allah ya aura budurwa sa'an nan kuma mahaifinta shi ne zaniyar naini izuma filda shi ne siddiq shi ta zama siddiqatu binti siddiq ce fasidku filgari wasu siddiqu lam yarima wahum ya kulu na ma filgari min arim sa'an nan kuma ita ce allah azurta ta da manzo allah ya fi santa amma shi kenan ba to amma na ita kuma tana da wata daraja daya martaba daya duk darajar na na aisha ko sauran kofar gidansu ko zauren gidansu ko a unguwarsu aka daura auren amma zainab ina aka daura auren sama fadarwa fadar Allah sadaki nawa aka bayar ya wace addu'a aka yi aka daura auren tunana Zainab me haifan mata me yasa ta samu wannan daraja hakuri da yi manzo Allah biyayya Zainab dai kowa ya san darajarta a cikin Qurayshawa an san darajarta da matsayinta da menene da menene in mace ba ta manzo Allah ne ba sai ai magana kuma ce kyakkyawa ce ba ko an san darajarta an san matsayinta zaidu kuma kowa ya san matsayin shi sa'a ce zainab akwai alaka tsakani ba nesa na da yawa tsakani amma manzo Allah ce ta aure shi ya za ta yi sai ta aure shi kowa ya san zaidu menene zaidu bawa ne ita kuma fa tun daga kakanni ta ba inda bauta ta mashi kuma kowa ya san darajarta a cikin kabila ƙuraishawa sai ta bi maganar manzon Allah ta aure shi don Allah iya rayuwar da ta yi da shi yaya take ji eh? ya take ji eh? ba daɗi ba daɗi shi ma sai da ba zai ji daɗi ba duk sa'an da ka aurin mace da ta fi ka daraja wallahi ba ko lokacin shi auka zai tashi a kanta ba kana jin tsoro a ranka eh dalili za ga yaro yana yaron gida yana aiki gida a nasarawa ne ko a mene babban gida daga kudi ga komai ga 'yan mata gidan buduri sun suna fitowa da kanar riga ba ya sha'awarsu ko daya sun fi karfin shi allah allah yake gama aikin shi ma ya je gidan wata talakawa inda su ma suke yar su ishi ta ce girar saboda wannan su fi karfe shi to shi ma zai riya zai ji wannan rayuwa duk sa da hula ta yi ba yawa ka ta za ta yi ma kyau riga ta yi ma yawa ka ta za ta yi ma kyau balle mace ta yi ma yawa wallahi ka wani ta ba za ka ji daɗin da duk wannan abin da kake gani din nan ba za ka ji shi ba zai duna ta fama ya ɗauko abin da ya fi karfin shi ko shari'a ta ta sarkafa masa ko ta ɗora masa ba haka bane ba ga na na zainab tana ganin wannan kuma tana ganin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine za a gani da Zainab da Zaidu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye fi juriya sai ya zo ya ce ya man ce amsik alaika zaujaka wattaqillah ya manzo Allah mas'alar ba za ta tafi ba wannan ta fi karfi na wallaya a ya ka sauwake min amsik alaika wata kalla idan mutum na manzo Allah ne ce ta aure shi ba galla za masa za ta yi ba a'a matsayin ne ya fi karfin shi wallahi zainab binti jahsh ana nan ana nan sai lokaci ya kai na yanzu ne ya kamata a warware wannan aure shi zai biyu samu lafiya <laughs> to an ga zaidu ko an gana na zainab ko to sa'annan sai Allah ya sako da ce ma qada zaidun min hawa na zawwajnaka za a karanta wannan ayat ila yawmil qiyamah ina ma'ana ma qada zaidun min hawa hawatara eh akwai wahala ko zaidun nan kun ga matsayin shi ya aure ta watar ya sadu da ita magana ta ƙari. falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka muka auren maka kuma ayar za ta karanta ta har ana da kasa ba ka bane ba to kuma kowa ya san cewa idza waqa'a zubabu ala ta'ani rafa'atu anhu yadi wa nafsi tashtahi ka kawo abinci mai kyau mai zaki mai za ka ci kuda ya fada a ciki yayi ka sai mutu a ciki sai ka cira kana kikimi ka cire hannunka a ciki amma ranka na son abincin amma abincin ba zai ciwu ba yanzu to shi sa kowa ya so ya auri budurwa bai so ya auri zaura wuce da wani aha ba ka bane ba sa aka ladabtar da shi ni sakace sake ta sake uku ba za ta dawo ba sai wani ya ji ya aure ta ya ji daɗi da ita tukunna na yi dawo saboda gobe kare gangance su to shi aka samu sai shari'a ta sa ya ɗauki abin da ya fi karfi nana zainab ta ga abin da ta fi karfi aka ce ta ɗauka manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana ji yana gani aka ce bawa ya aure ta ya falan ma zai zaidun min ha fili gwari gwari filla filla aka fito da magana ba a ce falan ma ta zawwaje ha zai ba sai ta ya aure ta takiya har ya gaje sake ta ya ta fi karfin shi falan ma qada zaidun minha wataran ka muka auren maka da ita kuma ka ɗauke ta kai ma auren maka da ita akai ya za a yi sai hakuri to waye fi abin nan ana <laughs> da zainab da zaidu da zainab su duka za harfin sahi ne farko shi ko zaidu da zainab sannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'in sai da bawa ya aure mace ya sadu da ita ya sake ta sannan manzo Allah aka manzo Allah ya aure ta ko aka auren masa aka auren masa wannan ne fi eh Allah Eh. Eh. abin da sun ya da a ce cewa ya eh, da zairu ya aure ta duk da malamai za su kore saduwa sai sun yi ko suna da hujja ko ba su da hujja ba haka wane ba to amma sai aya ta karara falamma yayin da lokacin da qada zaidun ha! watara qada'ul watar duk laraba duk shara kowa ya san saduwa ke zawajina ka sai muka aure maka da ita afdalul khalq ajma'ina ita na da ta samu darajar an ɗaura auren ta fadar Allah madaukin sarki saboda ta bi fadar ta yi haƙuri da abinda manzo Allah ya faɗa mata ta yi haƙuri ala ala dole kenan ko don allah duk sa'an da zai ya zo gida ya ga matarsa ibe mai ruwa dafa min shayi dafa min fara kawo min abinci don allah ya zainab za ta yau ba za ki fita ba ina bukatar ki <laughs> don allah ya za ta ji eh sai sa rayuwa ta ki daɗi sai bai kasa ya ce ya manzan allah abin da ya fi karfi na ya ce amsik alaika zaujaka wa taqillah sa'annan kuma Allah ce wata kufifi nafsi kamar Allah mubdi wa takshan nasa Allah an takshahu banda manzo Allah manzo Allah ne wai zai karanta wannan aji sai manzo Allah shi sa duk wanda ya hakuri ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga kikkiawar sakayya daga Allah an tafi إلى أن تتوب إلى الله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما لقيته iza halafa Allah ya atadi ma fa akala khumsan bi khall in yi rantsuwa ya yace ba zai ci danke ba sai ya ci burodi da khall tsini, abin nan tsirki kiran ko tsini, vinegar tsirki wanda ake saka ma salad ko menene ya zama kamar miya danke shi miya ita ce abin da za su ba ma abinci a ciko ba dai miyan kubewa miyan kuka miyan daushe miyan mene a zuba ma tuwo a ci ba shine miya kenan danke kuma fa duk abin da za ka ɗauko gurasa ko burodi ka soma butter margarine mayonnaise menene dame zuma man shanu dame shi ake ce madanki ba ka bane ba ya yi rasuwa allah ya atadima ba zai ci danke ko miya fa akala khubzan bi khallin sai ɗauko burodi ko gurasa sai kawo wani finiga ko kuwa wani abin da ya halli nan tsirki ko tsinki sai ya soma ya ci abinci ko ya ci wannan ya sha wannan zai kafara ko ba zai kafara ba za mu gani to za mu ga mahallin istinbat قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا المصلى بن سعيد قال حدثنا طلحه بن رافع عن جابر قال dakhaltu ma'a annabi sallallahu alaihi wa wasallam baitahu yace na shiga tare da manzo Allah a gida fa idza filaqun wa khallun shi aka samu gurasa burodi dan gusurin burodi haka dan karami wa khall da wannan tsirki tsirki ko tsini ko kuwa vinegar fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kul yace ci fa ni'mal idamu al khall ma dalla da danke ko miya al khall Eh, ya kwarai kuwa manzan alƙi manzan Allah ya tabbata da ɗaya to kafara ta kama ke na kuma babu fi halifi wal kazibi liman lam ya al yamin bi qalbi babu da yazo da rantsuwa da ake rantsuwa da ake ba da ka kudurce a cikin zuciyarka rantsuwa za ka yi ba wallahi wannan abin nan ne wallahi kaza ne wallahi kaso ɗan kasuwa kenan la wallahi wa bada wallahi shine lagwul yamin kenan قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ابي وائل عن قيس بن ابي غرزه قال يجي كنا نسمى السماسره ce mun kasance sunan mu a samasira dillalai dillanci فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع شيء منذ الله يزوكا سوى ما يترنا منا شركية سيد سيروا فسمانا باسم هو خير من اسمنا شيء صاب يبام سونا لأبي سونا مندا فقال سيتي يا معشر التجار يا كوتارا أنكا سوا إن هذا البيع يهدره الحلف والكذب wannan cinikayya da kuke yi ana samun rantsai-rantsai da karya da mistaka sun karya ana samun rantsai-rantsai da karya rai kanana haka fashubu bai akun bi sadaka ku ca ku garwaya ku ca ku da ku cuɗan yaran mana cikin ku da sadaka sai ka ba da sadaka ka yi kamshe ya ke kankare maka zunubin abin da kai wannan ban da zakka ke da sadaka ku yawaita yin sadaka sai ta ya share muku sai ta yafe kankare muku laifin da dauke yi ai wallahi akwai dan kasuwar da zai shiga kasuwa da safe ya bai wannan ratsi ratsi ba akwai dan kasuwar da zai ilazinci gaskiya ɗari bisa ɗari eh sai da. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن عبد الملك وعاصم وجامع عن ابي وائل عن قيس بن ابي غرزه قال كنا نبيء بالبقيع فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نسمى السماسره فقال يا معشر التجار فسمانا باسم هو خير من اسمنا ثم قال ان هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة mutane aka yi musu gobara kawai ai ba sa ba da zakka ne ai ba kuma sai kara musu tashin hankali da kaular layyinan da kaular galiza wanne ne ya fi kuma ai jama'a so muke Allah sa albarka cikin rayuwarmu ya kamata a rinka a samu tarbiya alkalin kasuwa ya kamata a yawaita sadaka a yawaita ciyarwa balle zakka ma da take haƙƙi ne a kula da fitarwa shikenan sai kowa dan ji sanyi haka amma ai rashin fitar da zakkar ne shi ke kawo su gobara ana musu sata ana musu menene da menene za su ji daɗi shikenan ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zati ka yaye mana wannan hali da muke ciki na fatara da talauci da rashin al'amura tafiyan al'amura daidai Allah ka yaye mana Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka cikin duk wani mai neman halaliyarsa ya kula da iyalansa da iyayensa Allah ka hore masa Allah ka canza mana wannan hali da muke ciki na kunci da tsanani zuwa sarari da sauki da yalwan arziki eh, sa'an nan darar hadis sana faɗa cewa an aiki fa ana aiki har yanzu ana neman gudun gudunmuwan kayan aiki ko rodi ko bulo ko siminti ko yashi ko dutse ko kuɗi ko uba kenan ko kuɗi wanda Allah abinda duk Allah ya hore maka ka kawo insha Allah za ka gani abin mamaki shine lokacin da muka fara aikin daren hadisi da za mu fara da yawa suna gani wai wahami nake wai ban sa abin da ba yadda za a yi aiki sai sa ran da aka zo aka yi lanci kowa sai ya tafi wallahi ran da aka zo za bude masallacin nan cikin waɗanda muka fara da su ganin ai wannan wasanni ne yanzu za a ce a gina masallaci kuɗi kaza da ya daga kan shakalli masallaci shi kuka sai kwalla abinda ba su taɓa tsammani zai yi ba wai wasa ake magana ake yi eh, to so na wai tara kuɗi ake yaji aka shi eh, to so nawa aka kyale kowa ana ta roƙon allah ya fishe mu kunya ne ran da aka zo bude masallaci aka gaici kowa yana zama tsakiyar masallaci ya kalli sama ya kalli sama sai kwalla sun tafi da niyan abu ba zai yi ba sai suka abu yayi har ya gama shi yasa duk abin alkhairi karkare na da shi ka sa kwandalan ka din nan in na sa ta kwat shi kenan an gama kenan insha Allah Allahumma ajina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man wa la man adaita tabarak rabbana wa ta'ala wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين